A wajejen karfe shida na yammacin jiya talata ne wasu mutane a kan babura dauke da bindigogi waɗanda kuma wasu motoci ƙirar Peacock ke rufawa baya suka afkawa barikin sojan Inatis na gundumar Ayeru a yankin tileberi iyaka da Mali a wani lokacin da jami'an tsaro ke ƙoƙarin so masallar magarba. Majiyar wannan labari ta ƙara da cewa sojojin sun janye daga barikin a sakamakon lura da munin wannan al'amari da ke faruwa kwana ɗaya tak bayan harin da ya yi sanadiyar mutuwar sojoji uku a barikin sojan a gando na yankin tawa abin da ya sa 'yan ƙasa suka fara kiran hukumomi su canza salon yaƙi shugabar ƙungiyar genome falmata taya na da irin wannan tunani sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanga haraka sai kowa ya sa hannu an sa ƙarfi da ƙarfi an gama da addu'a kin gari su a ce akwai sojawa akwai makamai dan ta'adda su zo su ci karin su ba babbaka su juya baya su tafi baka da izinin mai da martani sai kun gaya ma manyan ku ina wanda za a kama hari kai kira ka gaya ma babban ka babban ka ma ya gaya ma babban shi komi da komi ayi ta salula kakin dai a je a bada izinin a je a maida martani su waɗancan sun inda suke hukumomi a gundumar ta ayyuru sun tabbatar min da faruwar wannan al'amari ko da yake kawo yanzu ana ci gaba da tattara bayanai don tantance barnar da abin ya haifar in ji su to amma wata majiya na cewa gumurzun da aka shafa awoyi ana kafsawa ya haddasa asarar rayuka da dama a ɓangarorin biyu tare da kona motoci da tarin kayayyakin yaƙi abin da ke janyo ayar tambaya daga 'yan ƙasa irin su jami'in fafutuka Hamidu Sidi Fodi. Afirka, turku in ka ɗauka fannin mu na Sahel yau ya zama to ƙasashen ya zama to tashi hankali ko ina da muke ganin shi ka diba ka gani shekaran shi a yi attack shi a yi attack kullum shi ne yake masu kuma alhali mun san da cewa da kuma basu militar francais da american da alman da suke nan a cikin wannan kasar tamu kenan mu a takaice kwatanta maka zamu wannan ba su ba mu garanar a cikin wannan kasashen namu ka tambaye jama'a sun shi bilila suna taimaka ma mutanen nijar tun da suka tawo ya kamata su ba mu haɗin kai don saboda duk wani dan sa'a da duk wani mugu an gari ya magane shi a watan yuli da ya gabata wani harin da aka kai a garin Inatas ya halaka sojojin Nijar kimanin sha takwas, domin tunkarar wannan matsala da ta kici ta yawa majalisar ministoci a farkon makon nan ta ba da sanarwar tsawaita dokar ta ɓaci a yankunan tawa da tilaberi da difa masu fama da hararen 'yan ta'adda. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.